wato sai annabi ba ka iya shirya da wanda kaka son ka shirya ba ka iya sai dai allah shi ka shirya da wanda ya ga dama wanda allah ya so ya shirya to allah zai shirya shi Allah muna roƙonka za a sama ita roƙona Allah ka shirya mu ka shirya ɗaya ka shirya mata yi ka shirya zuriya ka daraja sunayenka wa amma ma'anar aya amma ma'anar ita waccan aya وقال ابن كثير يقول تعالى لرسوله Allah yana cewa ga manzo ne sallallahu alaihi wasallam innaka ya muhammad lalle ka ya muhammad la ta hadiman a habauta ba ka iya shiryar da wanda kaka son ka shiryar ai laita ilaika ilaika zalika wannan ba ga hannunka yake ba sha'anin shirya ba ga hannunka yake ba inna ma a laifar balagu dama abin da kawai addu'a aikinka tafiyar da albalagu wato tafiyar da sako da waɗanda allah ya aike ka wallahu ya haji man ya sha wa allah shi ta shirya da wanda ya ga dama walau da hikimatu baliga kuma allah na da hikima wanda ta isa matuƙa wani jasar riga yana da hujja mai tsarkaki wato abubuwan rashin gaskiya kama kala ta'ala kuma wanda Allah ya ce laisa alaika hudawan shiryar yadda su ba ga hannun ka yake ba walakin Allah ya haɗi man ya sha sai dai Allah yana shirya wa mutum da dama wa kala wa ma a kasarun nasi kuma Allah ya ce da annabi mai yawan mutane ba za su zama mai ba walau harasta ko kayi kwaɗayi ya mummuni ne ba za su zama mai ba ko kayi kwaɗayi mai yawan mutane su zama mu'minai ba za su zama ba wa hadhihi aya wannan aya a kasu min hadha kulli ita wacce aya wato ta yake mantuwa da ma'ana bisa ga wani ayoyi duka bayan na wukala shi allah da kai da ya yi da na ka a liman a abota lalle kai annabi ba ka shirya wanda ka ga dama walakin na laha ya ya shawo sai dai allah yana shirya da wanda ya ga dama kuma shi allah wa huwa a alam bil mutadina ya san wa'anda ka shirya wa. allah shi yana shirya da wanda ya ga dama don ya san wa'anda ya rubuta mu shirya shine a alam bil mutadina ai a alam bil man ya san hidaya allah ya san wa'anda sun ka cancanta su shirya memman ya a abin nan gawaya daga waɗanda sun ka cancanci su haraka wato ya san waɗanda suka cancanci su shiryu kuma ya san waɗanda suka cancanta wato su ɓace wagar tabbata bisa yana hakika tabbata cikin bukari da musulun annawa na zalafi a bidalin wannan aya ta saukan ga abu dalib innaka la tahdi man ahbabta dalilin saukar ta shine Abu Talib akai ne ta sauka wa karka ne yahudu wa yasuru ya kasance yana kewaye jiha annabi ya hana kowa ya taba shi wa yasuru kuma yana taimakon annabi wa kuma bi haqqi yana tsayuwa ga haƙƙin annabi yana tsayuwa ga haƙƙin annabi yana kulawa ga haƙƙin annabi wanda ya kamata wa yuhibbu hubban tabi'iyya kuma yana son annabi sunna dabi'a ba sunna addini ba sunna kunda da imani da shi amma da yana so ne suna tabi'a amma son da ka shigowa cikin zuciyarka game da wani abu wannan da sha'awa lawan ban shari'a ba suna na shari'a ya tafi shi an na imani son shari'a falon ma hada ratul wafatu to lokacin da mutuwa ta goma abu dalib wa hana ajalu lokacin mutuwa ta yi da amur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila imani sai manzo Allah ya kira shi zuwa ga imani wa dukhul da islam ya kira shi ya shigo musulunci shi manzo Allah sallallahu fasaba ka kadar sai kaddara ta gabata game da shi Allah ya riga ya kaddara ba musulmi zai mutu ba kaddara ta riga fatar da annabi kai sallallahu alaihi wasallam wa abin da na wakata wakata wakata ke dafa min aka anshe shi daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka ne aka dafa min yi wato yayi abin nan nadama fasamarra alama kana laihi sai ya doge ga aƙidar da ya kasance duka gare ta nuna koho da na kafirci har ya mutu duka gare ta don dama duka ga wannan aƙidar ta kafirci ya amma annabi son ya yi ya musulunta kamin ya mutu sai kaddara ta riga fatar annabi sallallahu alaihi wasallam wani lahi hujja su ba da ga hujja wadda ta isa matuƙa tana da Allah don haka ba a ce ba a ganin da in Allah da wannan matsala duk da ko ya yi kokari shi mutumin da ya taimaki annabi fiye da duk yadda aka zaɓi ya taimaka ma addini to amma Allah yana da hujja wadda ta isa matuƙa ba a ce ma Allah dan yayi haka duk da ko mutumin da ya taimaki addini ya yi abin da ga zaton mutane indiya ne za a yi abin da yawa tun da manzon rahama na yawa indiya ne za a yi ya kamata a shi aljanna Thank you. wato aikin da in biya ne ra'ayi gaskiya ya kamata a bashi aljanna domin manzon da an ka ciro an ka aiko kahirai sun so su kashe shi shi kadai ya kare shi daga shekara ta daya zuwa shekara goma yana hukuni har sai da yi da sakon allah garin maka kowa ya jiya sannan abu dalibin kamar da darasi ya gabata cikin nuna da fi ne makwanci to amma allah na da hujja ta da zai isa matuka ba ka ce ma allah a haɓa allah ya an kai maka mutum shi irin wanga aiki mutum shi irin wannan kokari allah kuma ka kyale shi gani an kai haka to allah ba a ce da kai. hukunta idan ka ce kama Allah ta'ala Allah ya ce wa in naka ta tahdi kai annabi dai kana shiryawa da siratal mustaqim zuwa ga hanya madaidaici kusan wannan aya ita ta mushrikai ko hujja da ita suna ajiye wa'ancan ayoyi ce to idan ka ce Allah ya ce da annabi kai kana shirewa zuwa ga hanya a kuma gashi ka kasa shirya da dan uwan babanka to sai mu ce falzamu bai na hawa bai na aya almutarafi wani sai mu haɗa biyu tsakanin ga ayar da waccan wadda aka wato jima a na talatin hakiman a haɓarta to sai mu haɗa su da wanda in muka haɗa su ina fi a ce alhidayatul mafi tukkuku na subata ha da gairin ba shirewa wadda ya inganta a jingina ta ga wani wanda ba Allah ba bai wajen yamma da kowace fuska ana iya jingina wannan shari'a ga wani wanda ba Allah ba ya ce to wannan shari'a iya hidayatul irshad shine shari'a ta shirya da mutane ka aza su ga hanya kai musu wa'azi kai musu bayani wanda ka gane shi shine shari. wanda lalace in ba su gane ba ka kawo dalala hujjoji wayanda ka nune ga abinda ga abinda a kaka so su gane na shirya to wannan hidaya ita ce abin da annabi ka iyawa wa innaka ta tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana iya shiryar da mutane ka aza su ga hanya madaidaiciya ai turshidu wa tubayyinu kana iya shiryawa kuma kana iya yin bayani wal hidayatu manhiya shirya ko wanda Allah ya koyi ya ce annabi bai iya wanda an ka koyi ne bai da Allah duk wani wanda ba Allah ba shi ne hidayatul tawfiq shi ne shari'a na kawo mutum muwafaka ne Allah ya shi dan wata kamar yake dan aljanna in ya yi shi kahiri to sai musulmi wa khalqul qudra da halitta qudra Allah da ta halitta mai qudra ciki ne wanda sai unwani da ita shi da'a ga Allah ya bauta ganci wannan ita ta a abin nan ababu mai iyawa ita ce an ta ci abu la ta hadi man ta man ahbabta la tahdi man ahbabta to ita ce wannan ce ne wanda ko ta iyawa shi yadda mutane ka aga su ga hanya kai musu bayani wanda suka gane wato wannan shari'a ita ce wanda aka nuna tana iyawa zakarahu ba'duhum bi ma'ana wani sashen malamai ya ambaci wannan hadawa tsakanin ayoyin biyu bi ma'ana da wannan ma'ana kalabi a sahih ya faɗa cikin bukari A ibn musayyib daga ibn musayyib an abi daga Baba ne a musayyib kana musayyib ya ce don ma a ba dalibin al fati, lokacin da mutuwa ta zo ma abu ɗalib ya abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo wuri ne ko da manzo Allah ya zo wuri ne wa inda hu abdullahi bin abi umar ko da ya zo manyan kahirai na kasa wasu ɗaya sun haɗu wurin abu ɗalib guda suna ne abdullahi bin abi umaira guda kuwa abu jihadin abu jihadin wato mutumin da ya tsaya kowa shi duniya da lahira don shi ne fir'auna al'umma annabi kama da hadisi ya ambata shi ne fir'auna al'umma annabi annabi mu ya ɗara kowane annabi girma duniya da lahira saboda haka fir'auna ne ya tsara girma duka da fir'auna musa a laifin to waɗanda mutane guda biyu su annabi ya iske wajen annabi ƙunga wato ya samu matsala kasancewa waɗannan miyagun mutane wuri ne da zuwa annabi faƙa da sai annabi ya ce ya ammi ya ammi na kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma ce a hajji raka da inda za a yi hujja da ita da ya ta inda za a wurin Allah ka faɗi wannan kalma in maka hujja da ita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiru kamar zai faɗi sai waɗanda manyan kayarai suka auna sai sun kai sauri faƙala da suka ce ne a targaba an millata abu mutane yanzu kai kana walakantarwa daga addinin abdul mutsalif fa'ada alaihi nabi sai annabi ya sake ne mai kyamai wannan kalmar sallallahu alaihi wasallam ya anni qul ila ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha illallah fa'ada su ma sai sun ka sake ne mai kyamai a gabu an millata abdul mutsalif kun san mutanen da suna da girmamawa ga su kwarai abdul muttalib uba ne na shi ya haihu abu dalib duk an ka ce yabi Allah sai su ce to addina abdul muttalib za ka bari abdul muttalib ko ba ba kayi na ba domin ya mutu samun a aiko annabi don haka ba a yi mai hukunci da abin da ya faru bayan ba a yi mai hukunci da abin da ya faru bai amma su sun rike nan za ka bar addinin abdul to haka dai an ka ci gaba to kana akhiru ma kana sai ya zama karshen abin da ya faɗa shi abu dalib kuwa alamin lati abdul mutsalif ya ce kai shi shi na nan duka da addinin abdul sai ya mutu wa a bayan ya kula la ilaha illallah ya ki yadda ya ce la ilaha illallah ya ce shi na nan duka da addinin obama sai ya mutu to rayuwa annabi ta ɓaci ya yi duwa da ya kai ya musulunta da shi kun ga inda annabi cewar da yi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim inda yana nuni kana iya kaga halitta ka halitta imani cikin zuciya wani da haka ne shi kanin babu shakka a nan bai wani mutumin ga mutum da tsari tsoron annabi ya bashi saboda haka faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sallam da aka ga ran sai annabi ya ce wallahi zan roki Allah shiga barkawa malam unha an ta in ba a hana ni ga ka dan ya san Allah na iya hana shi yace to in dai ba a hana ni gani to zan sai maka ita gifari in dai ba a hana ni ya kama ita gifari shi annabi sai sahabbai tun da kun san ko da annabi ya so duk da kafirci a yara na matasa sun ka musulunta uwayen su na can mai yawan uwayen su suna an kai ta yakin nan da su suna ji an ce an kashe kayan da za uwayen su na yanzu kun ga annabi na fari ga dan uwan baba ne kuma kayan ya mutu kowa sai ya ya ya bismillah yayi ta abin nan yi ma uba ne fari shi ba tun da wanda wanga ya mutu shi shi su ma na su shi ki ne sai suka yi fari. da abin yayi yawa fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da mata na lin nabi ba shi yiwa ga annabi wanda nuna amini da wanda suka yi imani an gaba yi na kushe mushriki na sai yake da fari da mushriki ba shi wa ga annabi ya yake da fari da mushriki kuma ba shi wa ga mu'minai sai yake da fari da mushriki don haka da annabi da mushrikai duk su bari walaukanu kanu oli qurba ko da mushrikan makusantansu ko da makusantansa ne an ka ce to ko da makusanci na kamar uba kowa ko kane an ka ce an hana ai mai istighfari in dai an tabbatar da ya mutunce duk wanda an ka yarda an ka tabbata lokacin mutuwa kai ba musulmi yan mutu ba to ba a mai istighfari in dai an tabbatar da kayan yan mutu to ba a mai istighfari ko da ne musulmai na ya an kato sai a ce to Allah shi gafarta mai ana nan shi musulmi Allah shi gafarta musulmi ba kayi ba kayi ba a roƙon kai gafarta wa anzalallahu bi abi dalim kuma sai Allah ya saukar da wannan aya ga shi abu dalib innaka la tahdi man abauta lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka iya shirye da wanda ka so ka shirye walakin Allah ya ji mai sha sai dai shi Allah yana shirya da wanda ke dama wato suratul qasas kun ga nan magana ta kare to su mu shi kai ba su haka waɗanda sai su yi gaba kan ayoyin nan duka sai su ɗauki wa gada ka ɗauka tawilin su suna iya tawili sai su annabi na iya shirya da kowa don haka kowa annabi na iya shirya shi sunan babu ruwansu da fassarar da magabata sun kai ta su su kai ai sun sani ladai dai wato in gaskiya na inda zo ya zo ga mutum sai shi shi a amma duk sun san inda annabi na iya shiryawa babu da za a yi wannan uba na shi ya bar shi da shirya shi babu da za a yi inda yana iya shiryawa babu da za a yi ya kyale shi an yi rigima ba abu dalibi ya yi duk abin da ya kai yawa ba yaran tsawa ce da komi yana haɗin wallahi dan ya filu ilaika da jirgin a ta'uwarsa da fitira da fitira wallahi duk taron ƙwarishawa ba su ya kai gare ka da jam'i da duk taron su hatta uwarsa da zikira sai an kasan jinsi cikin doka da dina an ne ni wasu sai na zama rigayi amma muddin ina da rayuwa, ya rantse da Allah ba su isa gare kuma haka an kai su daga annabi ba sai bayan ya mutu ai bayan ya mutu ai dole annabi ya hijira ya bar abin nan dole ya hijira ya bar maka to amma duk da haka wannan kariyar annabi bai iya abin nan nashi annabi bai iya bai iya shirya shi don haka ya kasa shirya shi sallallahu alaihi wa sallam don Allah shi ka shirya da wanda ya gana ma Allah muna roƙon ka a aka ma'aika ba sana Allah ka shirya mu ka ƙara mana kariya da tsaronka daga shirin masu shirin. sharwa ƙauru bi sahihi da ya ce cikin sahihu da mai littafi ya ce ƙala bi sahihi ya ce abin da ya kani da sahiha nan a sahiha ne buhari da musulun ya kani da ƙauru abin da bi sahihi wato ai a sahiha ne buhari da musulun su ne ya kani da bi sahihi ƙauru da ya ce a nabi da musulun ibn musayyib huwa sa'id ibn musayyib ibn hazm ibn abi uh, abin uh, ibn abi wahab ibn amr ibn a'ir ibn imran ibn al-qurashi al-mahzumi shi sa'id ibn musayyib ahadul ulama ila akbar ɗaya na daga cikin malamai tabbatattu waɗanda ba a shakkar ingancin iliminsu da imaninsu su da kafiyar su asbatu alfuka hawar kibar ɗaya na daga cikin manyan fuka hawar waɗanda an manya alhufazul ubbad ɗaya na daga cikin mahaddata hadisi ko masu yawan ibada ya taba ko ala anna eh, min salatihi a tafa abin na anna mursalati malamai sun yi tafaki hadisi ne murtali a safon marasi shi ne mulkali wadda ya kowane mulkali inganci wa kala ibn madini ibn madini ya ce shi ibn madini abokin mala amur bin hanbalina malamin hadisi ya ce la alama bile da yi na a wasu wa'in wannan ya ce ni dai a duniya cikin malamai waɗanda ba su haɓai ba yi na ban san wanda yi shi ilimi ba mata ba da tasirina ya mutu bayan hijira ta shekara 90 wakar na haɗa ta tamanina wakar na haɗa tamanina lokacin da ya mutu ya kusa shekara 80 ko ya mutu ya daɗe ne a ƙwarai kuma yana ta ibada sun san mun karanta ya ce shekara ce arba'in da ya ga kowa ba ɗan ba liman ba masallaci bai taɓa shiga tsawon na ba shekara arba'in ta hudu bai taɓa shiga ɗaya ba kullum ta hudu na ɗaya yake Allah shi gafarta magabatan mu Allah ya haskaka musu kaburburan su Allah ya sa aljanna na kuma mu tare da su wa abu musayyibu sahabiyan ubanai musayyibu ubanai sahabi na shi tabi'i ne amma ubanai musayyibu shi sahabi ne a bakiya ila khilafati usman radiyallahu anhu ubanai bai mutu ba har lokacin da usman yana khalifa tun na annabi yana nan abubakar annabi ya shi shugabanci ya wuce abubakar ya ya wuce umar ya ya wuce ma ne to sannan ya wuce wa kazalika wa hazanu haka nan kaka ne hazanu shi ma sahabiya shi shida abin yamama shi ya yi shahada yamama wani yaki ne da ake suna ga wasu al yamama sai ya yi shahada shi hazanu lokacin da ya zo yan musulunta kakan sayi da gina musulun yan musulunta annabi ya tambayi sunan ka ya ce hudunu hudunu sunan bai da daɗi hudunu suna ne sai ya ce a to za a canza maka wannan suna wani suna ta kasu ya ce sunan da ubana ya zana min mancan A annabi ya ce to a bashin bakin ciki amma wasu malamai sun gyara suna hazanu hazanu wato tsanani mai kanki wani wuri mai kanki haka na kasa ana ce na اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله هذا سهلا كيف كان ساعوني ميكاني هذا الميكاني shi yasa sai ibn musayyib ya ce cewar da baban mu yayi wato kakan bai canza sunan na yake shi yasa har yanzu wannan mazuna tana nan cikin mu tsanani bai da kai shi yasa kun kaga amirin mu'minin da ya zo madina yana so ya ga masallaci yake a hidda kowa ciki zai shigo ya yi ziyara an ka zo an ka ce ma ibn musayyib ala gawa ta mala amirin mu'minina ya shigo ba ka ɗan hita don ba mai iya ce mai hita kamar masallaci ya shigo ba ka ɗan hita ka gane shi ka kame ziyara ya ce nan da na zo Allah na samu ziyara kowa ban fita a kai mu ziyara in ba Allah na kun ga yana da tsanni amirin mumini na wanda kuma kuma ya ji labari kuma ya san mahukunta inda duk za su zo da jami'an tsaro suka zuwa waɗanda ko imani ba su da amma kalmar da ya faɗi kenan sai da sakataren gwamnatin tarayya ya koma ya zanna ya yi tunani ya yi tunani ya ga dattijon gadon ya an ka bari gwamnati ta taba shi wallahi gida ba ta bakwai guda ba ake yi gaba sai ya sai ya ce ma amirin mummuni na ranka ya daɗe a kowane malami nan sai yi na musayi ya ce na ji labari ne mai ibada nan ko ce ce to bai gani sosai mutai da kai ka gaishe shi sai sun ka taho ya gaisa ya gaida sai yi daga nan sun ka gaisa ya roki addu'a da rai sai ya wuce ya kashe to kun gaba nan na an ka samu sakatare mai hankali ba Ya yayi wanga tunani da sai a to a ce mai mista ba kai sai ce ba hita Allah ne kawo ziyara su wala kan tashi na su ko Allah shi wala kan ai shi na yake gushi ne cikin zakata suna nan da tsananin nan tun da uban kafin sai ci bai canza suna da ke wallahi ita nan suke mu hayar ai shi ya sani Allah ya gafarta mana Allah shi hada mu aljanna tare da su ta yace kauluhu lamma hadara a abadalil ma'al wafatu lokacin da mutuwa ta goma abu dalil ai hadara alama alamatu wa fati alamomin mutuwa sun ka halarce shi ba mutuwa ba alamomin ta la inda mutuwar ce ba dauka na inta ila ma'ayyanci da a ce ya kai ga hamhan mutuwa ta ayyana gare lanyan ba wa imani wa da amana ayyukan mutuwa ta ayyana ga mutum ko ya yi imani imani bai umarni da shi aka ce makargara amma dai alamomi wayanda sun ka bayyana gare alamomi ne da suka nuna irin wannan rashin lahiya wanda an shi da wayaye shi na aka ne alamomin mutuwa wa ya dulla ala zalika ma waka min al muraja'a hu wa bainahu abinda ya nuna ba mutuwar ta ta zo mai ba alamomi dai na nata jayayyar da ya yi tsakani ne da su wa lokacin da annabi ya zo yana ce mai kace la ilaha illallah yana cewa a'a kun ga wannan ya nuna ba mutuwa ta sauko ba alamomi dai na tunda shi na hankali ne ana faɗi shi faɗi har da kai ne ya ce kai ni na zaɓi a banni wuri kaza ku yi hankuli kun san cikin wata ruwa ce a isbiriya muhammad saufa a mutu a ladini a bayi muhammadu ka yi hankuli hakika zan mutu ga addinin babanina kun ga shi alamomi na tun da suna iya magana yana iya komi haka kun ga ba mutuwa ba ce wa ya hata milo an ya kuna ha ila tilkal hala kuma yana yiwa ya kai ga wannan hali na mutuwa lakin raja annabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza aqarra bi tawhid sai dai man annabi sallallahu alaihi wa ya yi kwaɗayin in dai wanga da tiji ya yi shi da tauhidi walau bi tilkar hala ko cikin wannan hali na anna zalika yanfa'u bi khususi wannan yana amfani amma shi dai banda sauran matafi bi khususi shi dai saboda kun san sauran jama'a duka annabi ya ce Allah inna Allah ya kabala taubatul abdi ma lam yugargir hakika Allah na karba tuba ba wa inda yake kai gargara ba ne kai gargara rai na zuwa na dawowa to lokacin tuba ba ta wani to amma shi mai yiwa ma ya kai lokacin amma dai a inda ya imani sannan imanin zai unwane shi da khususi shi kadai ba da sauran jama'a don akwai abubuwa khususiya daban-daban waya su gobe shafa'ata hu sallallahu alaihi wasallam kuma ceton annabi yana halitta gare shi wanda haza kala wajadilu laka biha inda Allah saboda haka yake cewa da a hajji laka biha inda Allah ne ya hujja ai wajadilu ya kami in jayiya da ita a wurin Allah in ce kai musulmi na in yi tsaye sai an baka sai an baka takarda wadda aka ba kowane musulmi wa ashhadu laka biha in zama ne a shaida gaba Allah in ce mai gaba gare ni kawai da kalmar shahada wa hajju laka biha in yi jihadi da ita game da kai in yi tsaye ba wanda zai kariyar ka ba ni kai tsaye da kaina in yi jihadi wajen kare ka ويدل على dilla على an ala fasusiya annahu abinda ka nuna shi kadai abin ya shafa yana ya mutum ya kai irin lokaci annahu na abin da ikirari bi shi bayan ya hana kai ne ya ki da tauhidi an yi an ya ki da shi to bayan wannan ya ki hurci an yi an yi ya hurci da kalmar shahada ya ki wa mata alal imtina ibnu ya mutu akan hana kai ne ga kalmar shahada ya mutu ya ki faɗin kalmar shahada to duk da ya ya abin nan ya ki yadda ya faɗi kalmar shahada lam ya taruku nabi sallallahu alaihi wasallam shafa'ata da annabi bai bar roƙon dogare gare ba sai kama ya tsaye ya kama istighfari Allah ya ce ya bari ya bari annabi ya dawo kuma ta wani gini yana roƙon a sauƙaƙa mai azabar kiyama shi na ya ce bal a alahu annabi ya yi ta neman ceto ga ya an taɓa annabi ceto ne hatta kofi fa'anu da azabu har ka sauƙaƙa mai azabar ya yi annabi ya yi ce bai bari ba sai da Allah ya sauƙaƙa mai azaba Allah ya ce to bai hisse wata gaba dai amma dai akwai wani mataki da za a yi mai a rika dogo shi a hisuwa shi da wata gaba dai a alin shi ba to muta kawahu ne ɗaya a cikin daga fauri ne zuwa ƙasa su a cikin muta wanda babu kahirin da ya samu irin wannan sauƙi sai shi shi kadai ya samu wannan sauki da ceton annabi a alaihi wasallam kun ga an sauƙaƙa mai binnis waje ila gari ya hanka danganta shi da wani ne Tun da wani yana can da jiki ne da kuni cikin wuta shi ko jikin na waje Kuma wanda na a ciki amma kwallowa ce ta wasa ta kai tana zuwa gaba amma duk da haka nan cikin sauƙi yake ba duk da haka nan cikin sauƙi yake ya hanka ka danganta shi da sauran kahirai waɗanda su noci suke cikin ta gaba dai ko iska ba su sha shi lokaci ba lokaci ana hizzai wa kana zalika min amina fasa'ihi wannan suna cikin abubuwa na hususiya da yake ga hakkin abu dalil wato da zaran mutum ya mutu ba musulmi ba matsala ta kasa da zarar mutum ya mutu ba musulmi matsala ta kamu shi yasa a kuma qur'ani ya ce filin na da nar faqad akhzaita lalle kai duk wanda ka sa wuta hakika ka walakanta shi duk wanda ya kai wuta hakika ya walakanta saboda haka muna roƙonka Allah bai asma yake wasu mu kai ka samun wuta saboda girman ka Allah mu dai ka ka samu wuta kowayen mu mutum ko guda ka ka tashi wuta kuma ka maka mana yan mu da ɗayan mu ka ka ko guda cikin wuta masoyan gaskiya inda duk suke Allah ka ka su cikin wuta ka taimaka mana Allah ka gabata mana ka kare mu daga cikin duniya da na lahira ka kare mu daga sharrin dare da sharrin yini da sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da annabi da sauran halittu ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciwo kowane iri kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan da mu kwana insha Allah ya kamata da sharrin na wata a zarta ciwon da annabi ya ce an ya kunyata wuta ba ta da tsari ko yanzu wata wuta ta abinci da shige da inda an da an taɓa nan da nan ta ne mai ita lalata shi balle wa shan wuta wadda wanda kama wadda na jira tana ta muku muna oiki wanda wutar da kuma gani muna amfani wanda ita ba wuta ta ba hayakin wuce wuta hayakin wuce lafiya adam da ke a kawo mai wuta don ya samu abinci da ya tsawo wannan sai aka ɗebo mai wuta misalin ƙwayar zarra sai ya ajiye ta bisa dutse kamin da gama sana ko da ya zama sana ya shi ne ta koma ta ba hayakin wannan hayakin da ta wuce babu wanda ka yi hankali da ita ma na jirgin su zuwa wajen na hukumu tambayi da hali da kusurata la turki wa la tafa la turki wa la tafa saboda girman ka Allah mu dai mun karanta cikin Qur'anin ka القرآن يأتي أن الذين سبق الله من الحسنى أولئك أنعم عليهم أن لا da من a أقوى أن ko kusa gare ko ganin ta an yi san farko gare su Allah ya سوى لدرجة سونا to wannan muka yi saboda darajar duk abin da muke ciki ne da abin da muke yi da wanda muka bari duk ka sani ka taimaka mana Allah ka san wata duniya ka dai duniya ga Allah ka san wata ta koma kuma abin da don muka yi kafin in na kware na muka yi kafin in ba na kware na muka yi ba kafin Allah ta samu cikin wala'ika ana muba Allah ta samu cikin wala'ika ana muba ka sanya mu, ka sanya mu, ka sanya zuriya cikin wala'ika ana muba sai mu yi wa annabin Masarafi, sallallahu alaihi wa sallam